إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمو حوانا لساتي ميتار البركة نأحكام الجنائز وبدعها وبدعها نأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ibn nuh al-arnaudi al-albani wanda muke gabatarwa a nan majalisin darul hadisi salafiya a kusan a nan gajimare babban layi garin biyu jihar borno muna daren laraba daren laraba daren goma sha bakwai ga watan hudu watan rabi'u ne sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da na boko muna daren biyu ga watar sha biyu watar disamba miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cikin mun yi suka goma sha takwas insha Allahu ta'ala yau shi da karatu na goma sha tara muna cikin babi na bakwai mai taken a babi kai na muna cikin babin da yake mana bayani akan alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawar ƙarshe an gane ko alamomin kyakkyawar ƙarshe wanda yana ƙarƙashin babi na takwas alamomin kyakkyawar ƙarshe wanda a alamomin kyakkyawar ƙarshe karatunmu da muka gabatar a ƙarshe mun tsaya a kan na ƙarshe karatu na sha takwas mun tashi daga alama ta shida zuwa alama ta tara yau za mu tashi al'ashira alama ta goma wanda idan mutum ya mutu ta wannan hanyar ana ganin ya samu shahada alamomi da muka ambata maza da mata suna shiga amma wannan alama ta goma mace ce kaɗai take shiga cikin rahamar Allah ga mata to ya keɓance su da samun shahada a filin yaƙi yadda ya keɓanci maza su ma su fita filin yaƙi su samu wannan shahada wanda mata su fita yaƙi wannan su ba a sa su ba da aka ce ya rasulullah hal alal nisa'i jihadun sai ta alaihinna jihadun walakin la qitala fihi alhajj wal umra al'ashira na goma mautul mar'ati fi nifasiha mutuwar mace a bikinta mutuwar mace a cikin bikinta bi sababi waladiha ta dalilin ɗanta ma'ana mace ta mutu ta dalilin juna biyu ko dalilin haihuwa ko kafin haihuwar ko lokacin haihuwar ko bayan haihuwar ta mutu tana da juna biyu kuma ba hatsari ba ta mutu sababin mutuwar juna biyu cikin wata ɗaya ne wata biyar ne wata takwas ne wata tara ne tana kan naƙuda ta haihu ko a yi mata tiyata don cire ɗa ta mutu ko bayan ta aihu kafin a sallame ta asibiti ta mutu ko kuma ta aihu an sallame ta asibiti ba ta murmure daga jego ba sai ta mutu duka wannan shahada ne an gane ko malam ya ce ga hujja in ji Nasiru jini albani li hadisi obada ibn samit don hadisin obada dan samit أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة للي النبي يا جي يا قيد عبد الله بن رواحة صحابنسا عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة cikin manyan sahabai, kuma yana daga cikin mawaƙa na musulunci da suke kare martabar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan rawaha yayi jinya sai annabi ya je gaishe shi qala ya fa ma lahu an kira shi fa ma lahu bai gusa daga gare shi ba an kira shi ya bar shimfiɗarsa ba bai gusa daga kan gado ko shimfiɗin da abdullahi ɗan rawaha yake jinya ba faƙala sai annabi ya jefa tambaya ku dubi on the line na ɗaya na waye ce bilha'il muhammala walwa al-mushaddada ay sanaha ma'ana annabi ya gusa ba fa ma tahawwaza lahu an firashi bai gusa daga shimfiɗinsa ba fa sai annabi ya jefa tambaya wato annabi da ya zo gaishe shi ya tarar da abdullahi ɗan rawaha akwai wasu sahabbai a wurin dama mara lafiya yana buƙatar a zo a gaishe shi ɗaya kenan yana ƙara masa ƙwarin gwiwa na biyu in dai ba zai zama illa ba ba zai ƙara masa jinya ba ba laifi in an zo gaishe shi in a gida ne kuma likita ya ce ba matsala a yi ƙwarya ƙwaryar majalisa ta ya ci gida tunda ba zai samu zuwa majalisa ba sai majalisa ya dawo inda yake ina fata an gane to shi yasa kuma da shige ɗalibin ilimi ne ba laifi a ce muna karanta kamul da na'is ga wani ya yi jinya ɗakinsa akwai fili kuma ɗalibinmu ne a nan sai mu ce to yau a kamu jana'i za mu je falon yi. <laughs> don yanzu a nan wajen gaida mara lafiya a zai mai da shi wajen karatu annabi ya ce a tadri man shuhada wa ummati shin kun san su wane ne shahidai a cikin al'ummata kaga wannan ya nuna shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka samu ɗaliban ilimi to ana amfani da wannan daman amma yadda shi majalisi na ɗaukan karatu shi ya sa ce shin ka san kun san su wane ne shahidai al'ummata shi ya sa za ka tarar da a cikin littafin bina'ul ilmi lidda'iyati wasabil ilai na shek doktor al-muhaddis al-mu'asar eh, dr sani rijiyar lemu ya tattauna wannan mas'alar ya kawo cikin salaf magabata na kwarai ya kawo wanda sai da ya jinya a gadon asibiti ya take masa takardunsa na labiri aka ɗibi takardu kaya guda aka zo aka ajiye shi ce in ba ba zai koma gida to sai da shi littafi yana rustar idan jiki ya yi tsami wani lokaci ma su ma zai yi sai sarka ya fada a girjinsa sai a ɗauka a ajiye haka ya kawo shafi salih al-usaimin duk wanda ya karanta tarihinsa ƙarshen rayuwarsa haka a gadon asibiti amma yana so ya zai ba da darasi wannan kenan to shi yasa a nan annabi ya ce kun san su wane ne shahidai a al'ummata qalu suka ce qatlul muslim shahada kashe musulmi ai ya shi shine shahada a kashe shi shahada ne jama'a wani yana nuna ashe ba sai a filin yaƙi ba a kashe musulmi shahada ba yan fashi ne suka kashe shi yan ta'adda ne na boko haram suka kashe shi isis ne suka kashe shi wani ne kawai ya hayi yan daba don wani yana kashe masa kasuwa an kashe shi ma'ana ƙasulul muslim in dai musulmi kashe shi aka yi kisan kuma ba wai ya yi laifi ne na a kashe shi alkali yanke hukunci ba to kashe musulmi shahada ne. sawa'un kashe shi da makami kai tsaye ko kashe shi da guba ko kuma kashe shi da sihiri ana iya yi wa mutum sihiri har ya mutu to kashe musulmi shahada ne wannan kenan shi yasa kullum muke addu'a Allah ya karbi shahadar albani da malam ja'far da malam gomari to shi da kenan qala sai annabi ce inna shuhada ummati lalle al umma ta idan idan haka ne qalil la qalil wallahi kadan ne su sun doka sai wanda aka kashe shi ne ya shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace in wannan ne a tunaninku cewa sai wanda aka kashe ne ya shahada to ya haka shahidan al'umma nan sun yi kaɗan ba su da yawa sai annabi yake cewa katulul musulun shahada sai ya ya tabbatar da nasu tabbas maganar da kuka faɗa haka ne kashe musulmi musulmi a kashe shi ba wai ya yi laifin kisa ba ko ba alkali ne ya zartar masa ba a kashe shi ya yi shahada shi yasa a wayannan da aka yayyanka su boko haram ta yayyanka su musulman ciki muna zuwa Allah ya karbi shahadar su annabi ya ce kashe musulmi shahada ne wannan kenan sai annabi ya ce amma ba a nan ya tsaya ba wa'unu shahada annoba shahada ce shi annoba mu yi bayani a karatu na sha 18 wal mar'atu yaqtuluha waladuha macen da ɗanta ya kashe ta jama'a ta hanyar juna biyu wanda layin na biyu hiyar latin ta mutu wa fi batni hawala shi ne wacce ta mutu da yaro a cikinta da ɗa a cikinta an ta ɗanta ya kashe ta eh wannan majazi ne ai ɗa baya kisa shi ya san ma ina yake ne ballantana ya kashe ta ma'ana ko shi ne sababi ko kuma ah, ta mutu da ɗa a cikinta to ita ma wannan matar shahadatun ta yi shahada sai annabi ya nuna duk waɗannan sun yi shahada amma sai fi mai da hankali zuwa ga wacce ta mutu da juna biyu ya ƙara da cewa ya jirruha waladuha ɗanta zai jata gobe kiyama sararihi da cibinsa ilal janna zuwa ina zuwa aljanna ila aljanna zuwa aljanna akhrajahu ahmad wa darimi wa tayalisi wa isnaduhu sahih kun ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shahidai guda uku a wannan hadisi na farko musulmin da aka yi shi ya shahada an gane ko ko a gona ne wani tura maka dabbobi gonarsa da ya magana makiyayi ya sassare shi ya kashe shi ya shahada hakan nan yana iya ɗaukan a buge shi da mota ya mutu ya yi shahada don kashe shi aka yi kisa ne yanzu aka yi mishi me ya nuna kashe shi aka yi koda da kuskure ne ai direban zai yi azumi saboda haka za mu iya mu yi amfani da wannan daman kenan mu ce wanda ya mutu a accident na mota ne na jirgin sama ne na kaza ne in dai musulmi ne baya shirka shahada ce an gane ko a sai na biyu annoba shahada ce mu yi bayanin annoba makon da ya gabata sai ko wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a sai matar da ɗanta ya kashe ta ɗanta ya zama silar mutuwarta ta mutu da juna biyu ta yi shahada ta shahada har ma annabi ya yi ƙarin bayani a nan ita ma nata ɗin shahada ne mai lasisi gobe kiyama ɗanta zai nemo mamarsa ya jawo ta aljanna ya jurru ha waladu ha ɗanta zai ja ta bi sararihi wanda layin na ɗaya nawa a surra ma da ba'da al-qat'i abinda yake ragewa bayan an yanke cibi mai mata tsohon kabila daga abinda mai karban haihuwa take yankewa wasarar mata tsoho wa wasurru bi zame bi zame wato jaririn zai tashi da cibin dogo kamar ba a yanke ba kenan alamar cibin yana haɗe da jikin mahaifiyarsa ba wai za ta rike nan ya rike ce yana ja ba a'a yadda idan mace ta haihu ai sai an yanke ko to ita din za ta tashi a kiyama ga cibin ya haɗa jikin ɗanta da nata Allah ya ce wa ɗan tafi aljanna sai ya rika janta da wannan cibin har aljanna ba cibi kuma a halin ƙazanta ba mai yiwa zai zama wani sarka ne na gwal sai mata jagora zuwa aljanna wannan ya nuna mana muhimmancin aure don kaga takan yi aure ta samu juna biyu kuma tsare-tsaren da ta haka sai dai wacce ta yi ciki ba da aure ba garin aifuwa sai ta mutu to wannan ya yake in ta tuba to wannan mun haɗa ku da aiki hmm. wannan ke saboda haka ɗan zai ja mahaifiyarsa zuwa aljanna a nan ya nuna mana lalle yana daga cikin alamar da yake nuna wacce ta yi kyakkyawan ƙarshe shine ta mutu garin haihuwa ko ta mutu da juna biyu ko ta mutu bayan ta haifu ba ta mulmule ba dan wannan karara annabi ya ce shahidi ya ce shi sa idan mace ta rasu garin aifuwa ko bayan ta aifuwa ta mulmule ba ko da juna biyu to a ta'aziyya sai a riga cewa Allah ya karbi shahada a tabbas ta cancanta a ce in garin haihuwa ta mutu ta yi shahada tun da dai wanda annoba ya kashe shi ai annoba sharri ne to ballantana ko wanda dan adam za ta haifa ta mutu tunda za mu zo mu karanta a gaba wanda aka kashe shi don kare dukiyarsa ya yi shahada to min babi aula wacce ta mutu don haifan ɗa ta yi shahada tunda duk wahalar da ake so shahidi ya ɗana ta ɗana tunda ta ɗau cikin wahala hamalat hu ummuhu kurahan in maganin aihuwa wa ba'adhu kurahan ko kowa ya san zafin naƙuda a tarihi saboda haka ta cancanci ta zama shahidiya tunda ɗan da kuma sawa'un ɗan ya zo da rai ko bai zo da rai ba shahidiya ce in ɗan ya zo da rai don ya halatta mace idan ta mutu da juna biyu sai likita ya ce cikin nan ya kai aifuwa kuma ɗan alamar ya nuna yana da rai to ya halatta yi tiyata a cire yadda za mu zo mu tattauna a gaba insha Allah akwai duk da akwai sabanin malamai akwai wanda suke cewa idan mace ta mutu tana da juna biyu ba za a yi tiyata ba ko da ɗan yana motsi akwai kuma wanda suke ganin za a yi tiyata a cire wanda suke ce ba za a yi tiyata ba su ne kaɗan hujjar su shine eh, kasru azmil maiti ka kasruhu hayyan annabi ya ce idan mutum ya mutu ka karya kashinsa bayan ya mutu kamar ka karya kashinsa yayin da yake da rai sai aka ce da su ai tiyatar ba a karya kashi <laughs> ina fata an gane ba ko da misali mu ce akwai karya kashi abinda hadisi yake nufi abinda ba za a yi wa mai rai ba kar a yi wa mai gawa to ai me rai idan haifuwa ya gagara ma ana iya mata me tiyata saboda haka babu laifi imamu ahmad ibn hanbal da sauran malamai sun ce ana tiyata a cire ɗan da suka ce mai wa ma ɗaya girma ya nema mata gafara in ban manta ba cikin salafin sali akwai wani daga ciki wane ne aka ce mamarsa ta ɗau cikinsa cikin ya kai aifuwa? sai ta rasu to akwai manyan malamai biyu a garin muhammad ibn ajlan ajlan akwai manyan malamai biyu a garin ko shi ko ban da shi an samu wani makamancin haka ko shi ko abin shi ne kenan sai ɗaya malami ya ce ya halatta a yi tiyata a cire ɗan ɗayan ko sai ce bai halatta a yi tiyata a cire ɗan ba daga baya sai aka rinjayar da wanda ya ta yi tiyata a cire ɗan aka yi tiyata aka cire ɗan to da ya zo ya girma waɗannan malama guda biyu sun yi wallafe wallafe sai ya zo ya zanto fatoyin malamin da ya ce ya halatta a yi siyasa cire shi ya fi son su Ko sai ya fi son fatoyin malamin <laughs> wannan da ya ce a an kuma sai ya zanto jinin su bai haɗu ba <laughs> shi ya sa kun ga ba don arin jayar da wannan ba da ba don an rinjayar da wannan ba da an binne ilimi to shi yasa malamai a nan kamar suna nuna ɗafa kana iya wulakanta shi tun yana ciki ya tashi da abun a jikinsa an gane ko a saboda haka dai macen da ta rasu garin haihuwa ta yi shahada insha muddin musulma ce أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح amma ba zai hana ta mutu garin haihuwa ta samu shahada ba zai hana kuma in mijinta yana da kwafsawa da ya akan jinyarta shi ma kama shi da laifi ba an gane ku misali tunda take da juna biyu bai ba kulawar da ya dace ba ta yi kwana da kwanaki tana ta da jini ya ƙi kai ta asibiti in akwai sakacinsa a mutuwarta ita ta samu ladarta na shahada kuma Allah zai kama shi ma bisa wannan sakaci da yi walahu fil musnadi wa tarihi ibn asakir turqun ukhra wa fil babi an safwan bin umayya inda darimi wa nasai wa wa al-ukba bin amir inda nasai wa inda al-bukhari fi tarikh قضية الغرق غرق قضية واحد والراشد بن خبيش عند أحمد ورجاله ثقات وقال المنذري في الترجيب إسناده حسن وفيه الزياد وهي في حديث أبادة عند الطيالسي وأحمد وعن عبد الله بن بصر عند الطبراني ورجاله ثقات عند الهيثمي وعن جابر بن عتيق ويأتي لفظه في الفقرة الآتية jinsa zai zo a gabar da yake tafiya jama'a mun ji na goma cikin alamar kyakkyawan ƙarshe mace ta mutu garin aikuwa an gane ko ko ta yi ɓari sai ta mutu ko wani makamanci haka alhadiyatu ashar amma mu gane jama'a wannan ba ana samun shahadar ne in ba mani'i amma yanzu da na'ifa ta mutu amma ita ba musulma ba to ba ta samu shahada ba ko mushrika ce ina lalaye kuma yin shirka bi ko kuma ta mutu da ciki amma da gangan a hayyacin ta kashe kanta ne ta yi ka duk wannan zai hana ta samu mai shahada saboda haka in ba mani to an samu shahada alhadiyatu ashara wa thaniyatu ashara na sha ɗaya da na sha biyu bil بالحق wanda ya mutu ta hanyar gobara konewa wa zatul jamb da ma'abuta aljamb tarin fuka an gane ko wa fi hadis a cikin akwai hadisai ashharuha wacce ta fi shahara an jabir bin atik marfu'an ah, a cikin wanzala na biyu ce da ya zina fassara za su jam sai ta hiya waram harun ya arzu fil ghisha'il mustabbin lil adla Tarin ka yana alaka da kashin hakarkari ko yawwa kashin hakarkari akwai hadisai da yawa kai amma mafi shahara hadisin jabir ibn atik wanda aka ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa a ah, shuhada'u saba'atu shahidai su bakwai ne shahidai saba'a bakwai ne siwal qatl fi sabilillah banda kashewa ta hanyar Allah shahidai bakwai ne na farko al-maqul shahidun nabi wal gharib shahidun sai na uku wasa'ibu zatil jambi shahidun sai wal mabdun shahidun sai wal haraqu shahidun sai wallazi yamutu ta'ta al hadami shahidun sai wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida annabi ya ce shahidai banda mutumin da ya mutu a wani yaƙi bakwai ne na farko al-matsun shahidun wanda annoba ya kashe shi ya yi shahada sai na biyu wal wanda ya natse a ruwa shahidun shahidi ne mun sharha sati da wuce sai wa sahibu zatar jambi shahidun ma'abucin tarin fuka wanda tarin fuka ya kashe shi ya yi shahada tarin fuka kenan wannan hadisi yana nuna mana ciwo ne da ɗaɗɗe tun da akwai shi tun zamanin da akwai tun da har annabi ya sanya masa tarin fuka shahada ce shi ne tuberculosis to tarin fuka shahada ce wanda a baya can ana rasa maganinsa amma daga baya akwai maganinsa ya sale loran wata nan kuke wa mai shi hmm. to za a wata tara amma yanzu an canza magani kullum za a sha ɗaya kuma ya rasa rana ɗaya ya rushe to kaga dai abin da ana ta zamanantar da shi in Allah ya so sai ka zo an samu na wata ɗaya ma za a warke tunda kullum ana bincike to wannan cutar ba a ce to yau ya kama ka sai ka ce a a ni ba zan sha maganin ba <laughs> an gane ko ka sha magani Allah ya kaddara ajalin mutum a cikin to yayi shahada gwada tarin fuka ya kashe shi yayi shahada don ciwo shi ma ciwo ne mai tsanani yana da tsanin kwarai da gaske Ah, ya sali akwai alakarsa da hiv ne amma ba ko da ba eh. yawa ya an gwada ya ana hmm. kuma ko ba shi da shi zai nuna ka gani eh na'am ana iya gwadawa da farko ya nuna hijabi ya zo ne confirmation a abinan sai nuna ba shi ba na'am ana samun wanda ya hada duka to kaga yanzu da ko yi sharha ko hijabi zai shiga Allahu alam sai da akwai alaka tsakanin Allah yana yadda ya so don cutar da zai wahalar da kai Allah yana iya samu ka rahama ta wurin an gane su. Allah yana iya sa don yana duba cutar da zai wahalar da mutum to annabi ana yace wanda tarin fuka ya kashe shi ya yi shahada tarin fuka tari ne matsananci yana cinye mutum hakanan wal mabdunu shahidun wannan mun sharha a baya wanda ciki ya murda shi ko namiji ko mace ya mutu ya yi shahada sai wal haraku shahid wanda gobara ya kona shi ya shahada kuna walahum azabul hariq al hariq hariq shi da gobara wanda gobara ya kashe shi ya shahada gobara din nan jama'a yana da fadin ma'ana yana cikin daki gobara ya kama da shi a ciki sai kone ya mutu ya shahada haka nan yana cikin mota sai aka yi accident j5 an gane ko ko irin bus dinnan da da zara ayin hadari suna kama wuta ko tankar mai gobara ta kama shi ya mutu a motar ko a wajen motar ko musulmi ne ba mani ya yi shahada an gane ko haka nan wanda za a zo a tada bomb bom a yi wuta ne wuta ne tunda za ka zo ga ya gaggasa mutum ya kokona mutum shi ma dai ya shiga shahada ce an gane ko haka nan za mu iya mu yi kiyasinsa da wanda ruwan zafi ya zama ajalinsa ai shi ma wutan ne dan yadda wuta take kona fata ta sabular wutan zafi ba suna sabular wuta saboda haka yana da fadin ma'ana hakanan za mu yi wuce wanda wutar lantarki an gane ko babu mani'i sai ta zama masa ta dashi ta rike shi har ya kashe shi duk wuta ne da abin da sa za mu ɗauki wannan ma'anar aka ce wutan duniya ɗaya bisa eh, saba yana kan wutan lahira aka ce da wutan da muke hurawa da wuta na lantarki mai shokin don wutar lahira tana kuna tana shokin shi yasa wuta mai kuna muke kiransa wuta na lantarki muke kiransa wuta eh ta lantarki domin duk abin da wutan gida yake na lantarki yana yi sai dai ma ke na lantarki abin da yake wutan gida ba idan wutan gida ba ya shokin amma wutan lantarki yana kuna in kana son ka gane yana kuna ko ba ya kuna ba a goga da lantarki ba a girki da lantarki kashi ma wuta ne sai ana girki da su ana kaza da su saboda haka duk wanda wuta ya zama ajalinsa ko ma'aikacin nefa ne shi musulmi ba mani'i garin aikinsa sai ajalinsa ya bi karkace ko yanke wuta yake eh ko yankewa yake in dai baka biya ba <laughs> sai dai in ka biya to wato wuta yana zama ya zama adalin mutum shahada ce sai dai in akwai mani'i me mani'i ba mamaki wuta ne ya kona shi amma yadda aka yi wuta ya kona shi akwai sakacinsa shagonsa ne kama da wuta ya ce shi fa ba zai ban shagonsa ya kone ba sai dai su kone tare sai kutsa ya fada to ga ya kashe kanshi an gane ku haka nan in ya kashe mutane ta hanyar ya kona su shi ba sai aka kama shi aka kona shi to su su yi shahada shi bai shahada ba don idan mutum ya kisa irin kisan da yi shi za a masa an gane ko saboda haka a konewar gobara shahada ce Allah ya dubi wannan in babu mani yana ga to yaya kuma mutu ya mutu ta hanyar kuna kuma ya ƙara kona shi sai Allah ya daga masa kafa ko take ya kone ya mutu ko ya zo ya jinya har yanzu na ce mani'i in mai shi ya bulbula kansa fetur ya kona kansa kuma a hayyacinsa to kaga wannan ba za ka ji shahadarsa ba tunda hana mutu ya kashe kansa saboda haka gobara ta kona mutu ya mutu shahada ce kaga anan ya hadisi na ya kunshi na sha ɗaya da na sha biyu da ya ka mana mutuwa ta hanyar gobara da mutuwa ta hanyar cutar tarin fuka duka shahada ce ana duba tsananinsu da wahalarsu kuma yana damun dangi duk mutuwar da yana taɓa zuciyar dangi kamar mace gani haifuwa ta mutu yana taɓa zuciyar dangi sai aka ba ta shahada ta samu sauƙi su ma a lallashe su haka wanda wuta ya ƙona shi aka ba da irin wannan ba mai samun shahada kan shahada ma kamar yan ta'adda su ƙona shi ai ko kashe shi ya yi shahada to balantana suka ƙona shi ka dobin shahada ya samu wannan duka mai shi yana zama a matsayinsa na shahidi والمرأة تموت بجمع والذي يموت تحت hada da wanda ya mutu karkashin rushewar katanga shahidun والمرأة تموت بجمع shahida amma duk da jama'a musulunci ya faɗi irin wannan amma musulunci ko yana so mu yi taka tsantsan da wuta kar ya zanto gobarar da ya sa ajalinka ya bi akwai sakacinka kawai ka zo da kendir ka kunna ka aza shi akan katakon goshin gadonka yana kone a kasan zai kama katako katifa kuma kaga shi yake kamar fetur shi yasa annabi ya kwabe mu ga duk abin da zai kai ga gobara an zo an ga annabi wani gida ya kama gobara sai annabi ce inna hadhihi na aduwun lakum fa iza nimtum fa adfi'uha lalle wuta da kuke gani makiyin ku ne in za ku yi barci ku kashe ta ba makiyin mutum kamar wuta za makiyin mutum kamar wuta yanzu ka zo da itace za a hura sai da dakkare ke kama wuta. a sa leda a sa buhu amma wuta yana kama jikin mutum za ka yi har wani kurare yake daga shi makiyin mutum ko ba haka bane jama'a shi yake ba ka kautawa dan ruwan zafi bai zuba jikin mutum koda yana zuba sai ƙasa. kafin ka ce me ya kwana sai ya tsaye ba maki mutum kamar wuta shi yasa kana taba shi a sakan ɗaya sai ya mintsine ka shi yasa sai ga wani abokin ku yana ɗaukan kunama amma ya dauki wuta mai haka annabi ya ce wuta maki mu ne ka duba in eh, kama gidan mutum mana kashe shi baki amma zai riga karuwa ka duba ya kama motar mutum mana amma yanzu kai kake so ka kunna shi da kyar zai kama kai ta ga watsa fesa da kalandu <laughs> da kyar ya mutu mutu ka kara amma ya kama abinda kake so ka dan adam yake so ka gani shi yasa na bai kira wuta da maki mun. ka je ka ga mace za ta hura wuta sai ta je ta nemi leda sai ta nemi buhu musamman girki a damina kaga idonta ya yi ja kaga ta yi awa ɗaya awa biyu tana shawo kan wutan amma ya kama jikinta kuma yanzu na cinye ta zai yi to haka ne ce wannan wuta da kuke gani mai ku an kira fire service ba ruwa suke zuba da chemical amma sai ga wutan karuwa yake kaga gida gobara ya kama kuna kashewa sai wata ta ya kunu shi yasa kaga aldanu ma suna kona gidan mutum ai in sun sako ka gaba akwai wani a nan uh, unguwar dubjan nan kwanakin baya haka aljanu suka tashi gaba kawai ɗaki fa ba komai a wurin kawai ta wuta bulli ya tashi ana kashewa sai a ga can sai a ga can daga baya dai dr umar idris ya zo allah ya taimake shi ya taimaka an rabu da wannan matsalar saboda haka har aljanu suna amfani da wutan kenan don su cutar da ɗan adam suna iya kona mutum gida su kona wa mutum shago sai sa kauta da ta ajiya ga kasuwa kama wuta ƙarshen ta shaidani ne aljani ne damar shaidan baƙi mutum ne sai ka wuta ka taba ga ya an kwana kawai shago an zo ruwa ya cinye shi wuta da make mu ne shaidan make mu ne sai suka hadu inna la kuma adu da ko inna hadin nar aduwwun lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sa biyu da daddare yana cikin mayafi sai ga bera ko gafiya bera ya jawo sallayar annabi ya zo ya watsa ka a ci kaga take ne ta bub ya kashe shi sa da mai wuta makiyin ku ne makiyin ku ne in za ku yi barci ku kashe ta shi sa annabi ya hana duk girkin da mace ta yi da daddare a kashe wutar wutar lantarki kana guga an ɗauke wuta kawai ka zare hita gidaje nawa ya kona hita gidaje nawa ya kona zamanin da hita yake naira saba'in za ka saya sai kona maka gidan dutsen guga sai ka bar shi a wuta sai tarwatsi ka wuta yana da matsala shi sa ni bai ce wutan nan da kuke gani makiyin ku in za ku yi barci ku kashe babu mai sakaci kamar wanda zai zo tsakiyar setin kan gadonsa. sai sa jangula ai san jangula na yana da hatsari kuma ya kwana a kunne take kuma ga sa a tsakiya yana barci daga jera wando in ba da Allah ya kare ba ya sarrafa zai ba kai cikinsa ba ya za ga wanda a riga sawa a gefen bango ko kuma a sama ɗaya zama fari inda halima a riga kashewa in za a yi barci haka nan ko bulaguro za yi za ka yi kwanaki ba ka gidan inda hali ka kakkashe wutan gidan ka cire mitan don sau tari gida yana iya kama gobara masu gidan ba sa gida a kulle kafin a ɗau mataki a ɓalle gida a ji abin ya yi ɓarna ka dubi transformer mana in ta tashi amsa ba ƙara take ba ka san dai wuta bala'i ne to shi yasa annabi ya umurce mu mu yi duk hanya da ya dace mu kare kanmu daga matsalar wuta amma in ta zo babu sakaci to shahada ce muna amfani da wannan dama muna lokacin hunturu a yanzu yara suka fi konewa da ruwan zafi mata kuna da sakaci kina da yara masu karambani masu kaza kin tabasa ruwan da zaki musu wanka kin aje ki bar ruwa akan tukunna kina sokewa a sarka shi da ruwan sanyi sai a irin wannan lokacin ya sale aikata konewa saboda haka a kiyaye shi a kiyaye shi sai ga ɗanki sai ya ƙone don sakacinki to Allah sai ya kama ki da laifi an gane ko da sai ya ƙone don sakaci Allah yana iya kama mutum da laifi iyaye da laifi to jama'a dai mutum ya mutu ta hanyar wuta ba don sakaci ba ya yi shahada shi ya sa ma annabi ya kwaɓe mu in ba wai wani ya kashe wani da wuta ba kar mu azabtar da wani da me da wuta la tu'adhibu bin nah fa innahu la yu'adhibu bin nah illa rabbun nah kar ku azabtar da mutum da wuta ba mai azabtarwa da wuta sai Allah ku a kansa mutum a sha na kai ma'aikaci ne kana so kai masa tambayoyi sai ya faɗi gaskiya an hana ka azabtar da shi da wuta ko wuta baltsan ko kuma ka sa masa shokin ba a zartar da mutum da wuta annabi ya hana Allah ne ya bar wa kansa amfani da wannan dama sai da in mai shi ya kashe mutum ne da wuta shi ma sai a kashe shi da wuta kun fahimci wannan yau saboda haka mutuwa ta hanyar konewa shahada ce wannan akwai da malik wa abu dawud wannan sa'i wabin majah ibn hibban fi sahihihi wal hakim wa ahmad wa qala al hakim isnad wa wafaqahu az-zahabi wa lastu ashukku albani ta bana shakka fi sihhati matanihi a ingancin matanin wannan hadisi da an da lahu shawahid kafira to yana da hadisai da suka shaida shi suna da yawa taqaddama ya gabata aktaru ha yawancinta ورواه الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم قال المنذر وتبعه العيثمي ورواته محتج بهم في الصحيح وروى أحمد من حديث أقبة بن عامر مرفوعا بلفظ الميت ممشي من ذات الجنب وأن تعرف كاي كششي شهيد shahidi ne muddin musulmi ne saboda haka mutum ya musulunta ya more jama'a جنة ما sai zama maka kafara in ka mutu ya zama maka shahada ai ba abin da yafi musulunci dadi وسنده حسن في الشواهد وقد جعل هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة أخرجه أحمد وفيه محمد ابن إسحاق وهو مجلس وقد عن أنعنه حديث جابر بن عتيق المار المار وده قبات أنفا أزو الثالثة عشر kyakkyawan ƙarshe na sha uku alamar kyakkyawan ƙarshe na sha biyu da sha uku mun je su a dunkule ƙunar wuta da tarin fuka to na sha uku almautu bi da'is silli mutuwa da cutar mai za ta salli eh ba salsal bauli ba eh cutar koda ko hanta ar-ri'a Eh, da'un ya ce burri'a kala kana numfashi yana kumbura ya lotsin nan yana ɗaukar yana mutuwa da cutar hanta me bambanta hanta da koda wanne ne ake da shansa kai ka bari za wannan kwamfuta ne ya sa ne similar doctor koda shi ake da sharri ba yawa to kaji koda to yawa shi koda shi da guda biyu shi ya sake ce masa ta yi koda shi ne abin da ya kashe wani inyamurin nan na can ƙasa ko bai katakon nan eh, eh, to da shi musulmi ne sai samu shahada sun gane ko amma fa shi ba mu ce shi bai samu aljanna ba don ba ma hukunci alal ta'yin mai yiwa ya musulunta kafin ya mutu <laughs> to a mutuwa ta hanyar koda kwace? ya tsale koda? yawa yawa to shi ma shahada shi annabi ta alƙatar fi sabila shahada wani fasa wacce gada haifuwa shahada walhara ko na shahada wal shahada wasillu shahada mutuwa da cutar oda shahada ce wal batn shahada murdan cikin shahada ce a in ka ga ai matsalolin koda da hanta da huhu ya fi karfin talaka cuta ne babba shi yasa ko ka ce kodar kaɗai ko ka ce abubuwan da suke alaƙa da wayannan abubuwa na kayan ciki din mutuwa ta dalilin su yana zama shahada shi yasa ka ga larabawa suke duwa mai fi lada yanzu a ƙasar larabawa irin saudiya na zaga akwai ƙungiyar da masu ga kafa ne kawai na ƙoƙarin tallafa mai wannan cutar tun da ne an ce wanda ya mutu da wannan cutar ya yi shahada ashe wanda ya taimaka masa shi ko ya taimaka shahidi shasa suke da matakansu kala-kala da suke na su a ƙasar wanda ya mutu da irin wannan matsalar ko kuma yanzu mutum ya zanto da irin wannan matsala in yana da hanya akwai wanda zai iya masa hanya can za a samu masa a jasa masa kwandalansa ba zai kashe ba kasan san wa'annan ciwuka masu lada ɗin mu bakaƙen fatan ba su sani ba amma turawa da laraba su suke ɗiba wannan ladan to za ga wasu magani yaƙi da cizon sauro wani magani magunguna da yanzu muka kawo na tarin fuka sai ga turawa ne mu masu kuɗi mu sun ɗauka kawai kuɗin su ci gab za su hau mota su yi aure to amma sai ga waɗannan su a waje suke su za su kakka waɗannan, kamar mu bamu da masu kuɗi kaga yanzu tarin fuka wannan da annabi ya irga cikin shahada sai kaga wasu yanzu maganin sa ma galibi kyauta ake bayarwa in ka je asibiti kyauta za a baka har ka warke alhamdulillah gwamna yobe ya burge wajen dialysis na masu matsalar koda ya gina asibiti ya gina ko ya kayan ko kyauta ake eh, abinan tace jinin mai cutar koda kaga wannan tunani ne mai kyau tsara na naji an hira da sha bbc yana wannan bayani kaga wannan tunani ne mai kyau don dialysis nan yanzu kaga kamar mu a nan yuba ba a yi ana kai mutum gombe kowane yi ɗaya yana kai nawa ne eh, ya sale to ka duba kowane yi ɗaya dubu su kaga da neman jini da menene zai kai kusan dubu eh kaga ne zai kai dubu sittin to akwai wanda fa za ka zo in ya kai wani hali fa za ta kowane sati sai an yi to kaga ai wannan ah, gwamnan yobe na me ne shi ya? Eh, eh, eh? mala mala, guni to Allah saka shi da alkhairi Allah ya sa sauran gwamnoni su yi koyi da shi to kun ga shi duk wanda ya mutu ta wannan ciwon ya yi shahada sannan kuwa in wani ya kamu da wannan ciwon sai mu taru kuma jama'a mu rika taimaka mishi har mu ɗauka wani abu ne shi kaɗai da danginsu taimaka mai wannan matsala na koda na menene akwai lada ba kanan ba idan mutum yana da matsalar koda sai ya zanto kai kana da biyu ka ba matsala za ka ba shi to sai da ka bayar kyauta ba a sayarwa da kuɗi ko ka rike kayanka ko ka bayar kyauta amma in ka ce sai dai ya saya to ya halatta ya saya don lalura amma kai dai ka saba wa Allah karanta littafin sharhu umdatul fiqh sharhan da aka yi da Sheikh Jibril ya ka mas'aloli na fatoyin zamani sama da dubu a ciki ya jini mutum baya sayar da jini sai dai bayar kyauta haka ya ka matsalar koda sai da ka bayar kyauta domin da Allah ya ka duk abin da yake jikinka in dai halitta ne na jikinka to ba naka bane na Allah ne shi kuma Allah abin ya baka sai ka bayar kyauta ko kuma ka rike kayanka shi in ka ba sai da jini za ku yi shari'a da Allah shi da ya baka nawa ka biya shi koda ka sayar da kuɗi Allah zai kama ka duka sai bayani a cikin littafin saboda haka da jini da koda duka ba a sayarwa sai duka bayan kyauta kuma kana da ladan ceton rai an gane ku. wannan shi da ka'ida to shi sa annabi ya irga shi a matsayin shahada to yanzu dashen koda fa idan mutum zai ba karamin kuɗi ba to yanzu kamar su kasashen Laraba, da suke wani zagaye mai kuɗi ɗaya ne kawai zai bude wata gidauniya ya sa kuɗi ko ta ana juya kuɗin kuma duk masu lalura irin wannan yana ɗaukar su yana da kyau mu ɗau wannan tsarin kamar wani yau ya duba me da mutane a Najeriya eto eh a'a malaria da typhoid a kaza sai bude wata gidauniya sai samar da magungunan kyauta wannan yana taimaka kwarai da gaske akwai lada akwai sassauta rayuwar talaka akwai kuma rahama daga Allah mu yanzu ai muke ganin wani ya kashe wani ya yi mugunta amma sau nawa wani a dangi zai yi jinya akwai mutum ɗaya da zai iya ɗauke nauyin jinya nan amma ba zai yi ba kuma a dangi yake har mai shi ya mutu saboda haka ɓangaren lafiya mu riga taimaka kwarai da gaske ba ƙaramin lada ba ne a rayuwa babu abin da ya kai lafiya ya sa lafiyar shi karan kansa da masu kiwon lafiyar ya sa saudiya bana ta cire kuɗi masu yawa ta bawa ta biya ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin diyar da ake biya na ɗan adam ta bayar wa iyalan likitocin da suka mutu a ƙasar yayin yaƙi da corona ko ta sake ɗaukar nauyin familin gaba ɗaya yanzu za ga amai da guda zai barke kaza likitan ba zai gudu ba zai zauna ya jajirce ya aiki to kaga lalle lalle sun cancanci martabawa don aiki ne kai tsaye ake ceton rai yanzu akwai ciwon da kai in ka gani ma hajijiya za ka yi ka faɗi amma sai a kai masa ya tinka sai a kai masa ya wanke sai a kai ɗan adam ya tsaga ya cire wani ke ƙarafin majami'in zawa'id rawahu tsabrani fil ausar an salman wafi mandal ibn ali a cikin sanadi da disa akwai mandal dan ali wafi kalamun kafir an yi maganganu da yawa a kan sawakar wasiga amma dai ƙarshe an ce mutumin kirki ne an an amintar da shi kultu na ce lafin sai da ya shaɗu ya shaida له قريصة حديث راشد ابن هبيش التي الذي سبقت سبقت الإشارة إليه في العاشرة فقد زاد في أحمد في رواية له والسل, ورجاله موثقون وماذا آه، جنس تتوني أم تدسو وأصنه المنذري كما سبق وله شاهد آخر في المجمع من حديث عبادة بن سامر وشاهد ثالث من حديث عائشة inda abi nu'aym fi akhbar asbihan arabi ashar na sha hudu al-mautu fi sabil ad-difa'i anil mali mutuwa ta hanyar kare dukiya almuradu ghasbuhu wanda ake so a kwata wani ya zo zai kwaci dukiyarka eh wa fi ahadith a cikin akwai hadisai almuradu ghasbuhu ghasbu shi da kwace man qutila duna mali wanda aka yi shi don kare dukiyarsa wa fi ruwayatin man urida maluhu wanda aka so a kwace dukiyarsa bi ghairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba fa qatala ya yaki da su fa qutila kashe shi fa huwa shahid ya shahada akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahih ibn majah wa ahmad wa kulluhum bi riwayati ath-thaniya illa al-bukhari wa muslim fa bil ula wa hiya riwayat al-nasa'i wa tirmidhi wa ahmad kulluhum an abdullah bin amr illa ibn majah fa an abdullah bin umar وفي الباب عن ابن بن زيد وياتي في الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه دقاء ابو هريره على كان مسيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل جاء رجل كي ونمتي متي الى رسول الله وجم من ظل الله صلى الله عليه وسلم وتمنى هنا زوا فقال يا رسول الله sai يا من ظل أرأيت a ra'aita إن جاء رجل ne in ja a إن جاء رجل in wani mutum ya zo yuridu yana son akhza mali ya kwace dukiya na ya zan ya zo ya tambani kuɗinka ƙala sani mai tafala to da malaka karka ba shi dukiyarka to kaga ko ana aka tsaya ai za ba za daina ba da rashawa jama'a wannan fa makami ya zo ya ce ba ni dukiyarka ko gaba ɗaya ko ka ɗibi wani adadi annabi ya ce karka ba shi in ba sadaka da taimako ya zo nema ba qala ta ra'aita in ni, ya manzo Allah shi in ya yake ni fa ma'ana ya shaƙe ni yana neman kashe ni qala annabi ta ƙatilu kai ka yake shi ƙala sai ya ta ra'aita shin ka gani in ni, in ya kashe ni fa qala sani bai ta fa anta shahidun kai shahidi ne ƙala sai ya ta ra'aita shin ka gani in qataltuhu in na kashe shi fa qala sanabi ta huwa finna yana cikin wuta akhrajahu muslim wa akhrajahu nasai wa ahmad min tariqin ukhra wannan yana nuna maka musulunci yana koyar da kai jarunta ne ba lalaci ba ba kawai kwanta ka kwanta ba an mukhalid radiyallahu anhu qala jaa rajul wani mutum ya zo ila nabi wa jaa annabi fa qala sai ce ar-rajulu ya'tini mutum ne ya zo min fa yuridu mali yana son dukiya ta. qala ta annabi ta zakirhu billah ka tunatar da shi Allah ka ji tsoron Allah dukiya ta bai halatta gare ka ba dukiya ta halal ne gare ni don ni na nema kai bai halatta gare ka ba ka ji tsoron Allah za ka mutu ya tashe ka zakirhu billah qala sai ta fa in lam yazakkar in bai wa'azantu ba fasta in alaihi ka nemi taimako gare shi man ga wanda suke gefen ka minal mana ya halatta ka yi ihu ka ce jama'a ɓarawo a gidana makota kuwa haƙƙi ne su zo ina fata an gane kar ku jira ta ihu ku kyale shi wa za da aka fastajib lahu haƙƙi musulmi a kan musulmi kenan ka nemi agajin musulman da suke tare da kai قال سيدي فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين إن باب وني مسلمي أجيبنا قال جفظت إن عليك السلطان كان يميه Eh, taimakon hukuma yau zamanin waya to dama ya kamata jami'an tsaro eh, ya zanto eh, suna da lambar waya da za su bayar mu ne yanzu kasar mu jami'an tsaro ma ba yawa don ba mu da kudi duk najeriya sai ga sojoji dubu ɗari nawa ne to ina za su tsari mutane sama da miliyan ɗari biyu sojojin najeriya dai ko dubu ɗari hudu ne ko dubu ɗari nawa ne da na gani yan sanda dubu ɗari uku da abu to shi yasa can sai ya ɓarke nai ya ɓarke, nai ya ɓarke? su ba in ta'addan sun sani sai su rarrabu to ya kamata a ce akwai sojoji sun kai miliyan hamsin ɗaya bisa uku hudu amma da gari da dazuka da zambizar <laughs> da kaza da kaza sojojin nawa ne akwai kasashen da gaskiya ba su da ma yawan sojojin sai dai suna da kimiyya da abu da yanzu kamar kasashen turai suna kokari ma yawan rage sojoji suna robot din nan dan adam ne na karfe za a sarrafa shi da bindigarsa ai yanzu har robot din nan ai tazi tazi yanzu da yawa ai su suke ja sai ku shiga mota wayannan robot din su za su tuka ku sai dai shi irin wancan in ya zo kuma za ga matasa da yawa za su rasa aiki tunda yanzu an fara jirage marasa matuka daga jirgin yaƙi guda ɗaya zai tashi ba mai tukinsa ba in yi sama zai amar da ƙananan jirgi dubu ɗaya su ba duk ba su da matuka yi direction nasu inda za su kai farmaki su je su dawo su shiga cikinsa su dawo su sauko ƙasa wannan kenan yanzu don ka san an ci gaba yau bai fi bai kai mako ba ai masanin ilimin nukiliya na iran an kashe shi wanda ana zargin israel ne ta kashe shi kuma in ka ji yadda aka kashe shi fa wasu wayoyi ne na lantarki aka hada tun daga can nan har zuwa abin nan aka tarwatsa shi iran tana son surutu za ta ɗau fansa domin dama ta ji labarin za a kawo wannan farmakin duk da dama ita sautari da baki da ake kashe don su in ka ko kai dan kasar ne in ka bauta mata ta ga ta more ka sai a kashe ka in ba ka ba ya za ku ce kun san za a masa haka ba kun kafin tsare shi to za ga ire-iren wani akwai wani shugaban ƙasar afirka lokacin ya yi ta ihu wa turawa suna masa faɗa yana ta ihu tun daga can turai aka ɗauki kyamara kawai aka ɗauki hoton shi tsirara yana wanka a ban ɗakin gidan shi sai shiru <laughs> duk abubuwa suna wuce yadda kake tsammani komai yanzu harkar zamani ne duk wayanda masu kinnafin kaza masu kaza duk akwai na'urar da zai nuna su ba kawai dai ba su a yi aikin ba Eh, report da nake ji ana magana a abin nan. boda in an shigo da kaya har yanzu ana girman container sai dai a bude ana daga kaya ana checking airport ma ba za ka yi abun checking mai kyau in ka ga ana barka kayan ka ana checking to Najeriya ne amma sauran kasashe duk idan ka je sauyin na'ura ne kuma irin lalacin kasar mu akwai lokacin da kuka sauko airport wai sai yan sandan suka ce ko ka wuce inji ma'aikatan tsaron ko ku wuce eh, sanan in za ka wuce sanan ɗari biyar in za ka wuce sanan kyauta ko dubu ɗaya ne in za ka wuce sanan kyauta Ka inda kyauta ɗin ka inda za a ɓaɓɓarka jaka ana dubawa ta inda kyauta din kenan in zaka ba su kuɗin eh, ta inda eh, zaka ba da kuɗin babu wanda zai cikin sai ka wuce shi yasa kowane ƙasa mutum sai ɗebo sa ya zo ya ba da dubu ɗaya dubu biyu shi kenan sai ya wuce ni sai na ce ai sai dai abi na kyauta din abokanan tafiyar mu suke ta faɗa na ce ni ba zan ba da kwandala ba a bi ta inda ake cikin kaga irin kasar mu kenan tun kasar ma za ka shigo ba sakata <laughs> ba sakata yanzu ƙarshe da wasu gwajin corona da ake in ka zo kawai za ka ba da wani kuɗi ne kawai ba ka kati ka wuce yanzu wanda zai fita waje aya ko wani yellow card da ake yi yellow card nan ka'ida za a ɗauki jininka da yellow paper a ɗauki jininka a yi kaza a yi kaza to sai ka ba da dubu uku ba za su ɗebi jinin ba sai sa kasashen turai da suka gane ko da ka zo da kafi ka ja maka gwaji su ba ruwan sai su yi maka nasu <laughs> to irin kasar mu ke to shi yasa a nan manzala ce idan mai shi ya zo ka nemi agajin kusa da kai in bai ba ka kira hukuma yanzu za ka ga irin kasashen da suka ci gaba kowane layi akwai karamin ofishin jami'an tsaro an ba da lambobin waya ba wai sai ta karɓa rashawa ba kawai in akwai matsala sai ka kira ko yaran ka ne suke faɗa ka kasa raba sai ka kira shi ke sai a zo a raba su kasura da wannan gata to kaga mu jami'an tsaron ba yawa kuma ga mu kasar mu din halin mu wani iri jami'an tsaron mu ma gashi sanin kuma in an bar mu da wannan ma munafurci zai yawa wani sai yana so ya abin nan sai kira wani jami'in tsaron sai ya make shi wani ma sai sauro ya dame shi kira jami'in tsaro ka san mu da isgilanci a sai a wadda ke tabbas sai mun gyaru ba gabanin su gyaru sai kasar mu ya kyau a na bai ka nemi agajin hukuma Kala fa inna a السلطان idan hukumar kaga ka nemi agajin hukuma in kana irin kasashen turai kasashen larabawa wanda jami'an tsaro suke kusa ƙala fa inna as-sultana anni ya annabi idan a Najeriya ya nage ba jami'an tsaro suna da nisa da ni ba za a iya kiran yanzu yanzu su zo ba don karshe da motar ba mai ba kaza ba kaza wa ajjala alayya wanda ya zo kwata kudi na dinko yana da gaggawa kare sa nabi da qatil duna malika kai yaki don ka kare dukiyarka kaga anan ma fa ba a yarda ka kashe shi ba ya zo kwace dukiyar sai ka zo wancan matakan wa yake kusa kai masa wa'azi ka dubi tsarin musulunci yanzu da ka masa wa'azi sai ya wa'azantu ko to na asirinsa ba za ka ga sai tafi in bai yi ba ba ka nemi agaji wanda suke gefenka bai yi maka kira hukuma to babu hukumar kusa kuma yanzu zai raba ka da dukiyar to yanzu ne aka ce ku ba hammata iska wani abu sai musulunci jama'a kala annabi ta qatil kai yaki nuna malika don ka kare dukiyarka hatta ka kuna min shuhada'il akhirah har kasance daga shahidan lahira aw na malika malaka ko ka ara dukiyarka zauna nasawi amma wa da lahu sanadu sahih ala sharhi jama'a wannan ya nuna mana musulunci ba addini lalace ba na ɗaya ka nema ka nema ka tashi ka nema na biyu kuma karka ya za a kwace maka in za a kwace maka ka kare dukiyarka ko da ranka ya bi kai wasu ce to wani akwai son kuɗi yanzu ya ba su kuɗi ba ya tsira ba ku kuke ganin wawa ku ne wawaye shi dai an jike kila da kulil janna qala ya laita qaumi alamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin dukiya da ko farin kuɗi zai kwace masa ko plotin ka ne zai kwace ya danne ka sai ya kwace takardun motar ka zai kwace keken ka ne zai kwace wayar ka ne tare ka a duhu zai kwace da ake a birane shi ma duk dukiya ne ka ce a tafau ba za ka bashi ba abin da ya samu sun ce haka din don in kowa ya turce a haka to ai za a daina abu a ah, yanzu ko masu nafi da suke ta kuɗi kuɗi in kowa ya daina ba da kuɗi ba shi kenan ba in sun kashe shi kwanansa na ne ya kare to shi yasa a nan musulunci ya ba wa dukiya daraja ba wai kawai kowa haka zai ɓace maka dukiyarka ba don in yi maka ya a nan sai ka gane duk wanda ya cinye dukiyar marayu kar a ja masa Allah ya isa a sashe biya don zai hana shi yi wa wani aiki a'a kaza kaza ba shi da shi iya gidansa da yake zaune sai a sayar da gidan ya zai ta ce ka je ka samu firamare angon ka rika kwana ciki in ba shi da dukiya ba shi da kaddara sai a ja kulle shi shi da ka'ida kuskure ne a cinye wa marayu dukiya su gaya mu zai wuce ku bar su da Allah ƙarya ne Allah ya yarda su nemi haƙƙinsu ko da ransu zai bi ko da ransu zai bi ta ta ah, wani akwai son kuɗi to Allah ne ya ce a so kuɗin wanda aka yi shi don kare dukiyarsa ya shahada to amma matsala abin da ya sa ba ma jurewa wani dukiyar ma dama tsafi aka yi aka tara fatalwa ne ya tara mashi <laughs> to kaga saboda haka wannan dukiya tana da wannan daraja bai kamata a bar dukiya haka arha haka kyauta ba saboda haka lalle Allah ya bawa dukiya daraja kuma ya ce ka kare dukiya da rayuwarka ka kare dukiyar da rayuwarka ma'ana ka mallaki dukiyar ka mallaki hanyar tsare dukiyarka wannan ko mutum ya karbe kuɗin kai tsaye ko ya kama kai ya danne kai ya kwace atm ɗinka ya ce ka ba su lambobin sirrin atm naka duka wannan ya shiga cikin wannan ko dan ta'adda ya tura maka wasiƙa da bullet ya ce ka kai kuɗi ko kai ko sai ka samo leda sai ka rubuta ayoyin alkur'ani da ya haramta da sata da zalunci ka ka rubuta ka sa masa a jaka ka je ka ajiye shi kuma ka kama masa hadisi ka ci annabi ya kare in bada kuɗi da ba don annabi ya ce kare in baka ba wallahi da na baka yi hagu haka annabi ya ce saboda haka babu lalace a musulunci amma ya kwace kuɗinka ka bayar kuma ka zo hawan jini ya kashe ka to me aka yi abu na mafaɗa na daidai Allah samu tare a lada, kuskure ko ko tun dinna insha Allah ya ce mana subhanaka lahum bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kenan natija wanda aka yi shi don kare kudin sa ya shahada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala mursalin alhamdulillahi